بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرع وقسم أهوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أكواب الثرى أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الصائحين أجرا واقبل على العاصين سترا أحمده سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يذيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا ترى سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأفلاكها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وأسماكها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا قبوة ولا مثيل ولا نذير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته بايعك وما سوى البركة iyayena mata wanda har kullum na kan yi kira daga cewa mata iyayen gida idan ba ku ba gida idan kun yi yawa gida ya gyaru Kina amfani da wannan dama yi mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta juma'a ashirin ga watan zulqada hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan yi daidai da takwas ga watan mayu 2026 miladiya kamar yadda kuka ji munasabar haduwanmu na auren yarmu wato sumayya abubakar hassan umar wanda ita ce ta zamanto a sauraruwanmu a yau insha ta baraka wa ta'ala kuma za ta ci gaba da kasancewa tauraruwa har zuwa gidan aljanna da izinin Allah domin duk mata ko miji da Allah maɗaukakin sarki ya masa gamo da katar da ni'ima ta samun aure kowane ne wanda aka canza mata suna daga ainihin wato wance ta koma matar wane ko daga wane ya koma mijin wance to ya samu wani kambi wanda ba kowa ke samun ka ba wannan tubali ne ya ɗaura na shiga gidan aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da ya aure ya samu rabin addininsa sai ji tsoron Allah a cikin sauran hakan kuwa malamai suka ce saboda yana da alaka da irin falala da daraja da ke tattare da gidan aure wanda babu su a wajen aure idan ya zama mutum ya aure sai samu wannan daraja ya samu wannan ta goma shi. don haka ya zama to cewa wannan ya samu ta samu wannan matsayi lallai abun a taya ta murna ne abun mu haɗu ne mai farin ciki da nuna godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bi zalika wannan ya sanya muka hada dan mi wannan farin ciki. tare da nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fatan mu Allah ya ƙaro mana falala daga cikin falalarsa saboda ƙa'idar la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ana aure ko da wani lokaci yau din nan an yi auren riki ana yi kuma a gobe mana rana irin ta gobe goban ma za a ɗora wasu za ku ji auren rikin da yawa gurjik Ba amma kuma auren sai ku gaba ya tsawon rayuwa menene yake faruwa auren ne ake yin saba ba daidai ba ko ko a'a wajen zaben mijin ne aka yi ba daidai ba ko ko wajen zaben matar ne aka yi ba daidai ba ko kuwa kila anguwar da aka zauna da amaryar ne aka je aka zauna inda bai dace ba ko ko limamin da ya daura auren ne bai iya daura auren ba dukkan waɗannan ababai tambayoyi ne da suke shiga cikin hankalinmu da tunaninmu malaman da ke haɗuwa su yi wa'azi su yi nasiha su janyo hankali akan aure a ina nasiha take tafiya ne a inda aka yi nasiha ake barin ta koko a ana tafiya da shi ana aiki da shi ya zama kai matsayin da idan kika je kowane kotu daga cikin kotukan musulunci wallahi idan aka yi shari'a goma za ki samu cewa guda takwas ta aure ce an gane wannan ko? takwas ta aure ce miji ya danna matarsa wajen haƙƙinta yana zaluntarta baya ciyar da ita baya mata kaza mata tana sace kuɗin miji mata ta yi kaza miji ya dake ta ya karya mata can ya cire mata haƙori ya yi kaza a tana bin sa bashi ya ƙi mata abubuwa dai ga sunan wani ya jingine ta shekara da shekaru a jiya jiya wata baiwar Allah mun tashi karatu ta ce mijinta ya jingine ta ban shekara takwas na tama da sauki akwai waɗanda suke jingine su shekara goma sha ashirin da wani lokaci mazajen da kansu wani lokaci kuma da sa hannun waɗansu ko dai abokanan zama ko waɗanda suke kusa da su ma'auratan wai da uzurin bai da lafiya amma sai ya lallaba ya laba ba ya ɗauko mata kishiya a ina ake kishiya da rashin lafiya ta sai mata ƙarya yake yi so ire-iren waɗannan ababe suna nan sun cika gidajenmu wannan ya sanya nake ganin in tattauna ala ujala akan waɗansu 'yan ababe munasabar wannan aure ta iyakawa wato asbabin sa'adar zaujiya ko azawajin najih wa asbabin barakati fihi wato aure mai nasara wanda ake tsaron auren in an bi shi zai yi nasara da izinin Allah ba irin aurarrakin da da an yi wata ɗaya sati ɗaya sai lalace ba ko shekara ɗaya sannan da dalilan da ke sa auren ya yi albarka idan na ce albarka ba ina nufin ƙazashen ɗaki ba in na ce albarka ba ina nufin a ce kawai an samu gidaje da motoci a cikinsa ba ɗan uwa masu albarka na daga cikin mafi girman ni'iman da Allah madaukakin sarki wa bayansa shine ya azurta su ma'ana ya azurta ka ce ko ke ko kai da gida na kwarai matsayinka na musulmi an gane ko sannan ya azurta ki da miji na kwarai bayan nan kuma ya azurta ki da iyali na kwarai a ce kin fito gida ne na babba wato babban gida gidan mutunci an gane ko gidan da akwai natsuwa a cikinsa akwai kwanciyar hankali saboda shi aure ba wai kawai wani abu bane ake kullawa na jil tsakanin miji da mata da dangin miji da dangin mata ba a'a a wani irin alkawari ne mai karfin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi ya kulla ya ce wa akazna minkum mithaqan ghaliza Allah ya kirki wani alkawari tawfiq jil ne aka kulla kamar wani MOU ne memorandum of understanding aka yi tsakanin ke da Allah da kai da Allah da matar da za ka yi da matar da za ka yi da mijin da za ki aura ku zauna lafiya Allah ya buga stampi ke ma kika buga stampi a kai aka sa hannu kamar yadda annabi ya ce fa inna ma akhadtumuhunna bi kalimatillah wa sahalantum furujahunna bi amanatillah liman ne yace inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa karshe yace wana wana kaza shine waliyin wance ya aurar da ita ga wane a bisa sunna akan sadaki kaza waɗannan kalmomi ne aka faɗa amanar Allah ka baka a matsayinka namiji wannan mijin da kike kallo haramun ne jikinsa a gare ki amma da wannan kalmomi da aka faɗa sai mijin ya koma halal ɗinki halak malak wannan matar haramun ne jikinta a gare ka amma da waɗannan kalmomi da aka ambata sai ta zamanto halak malak ɗinka kai miji ina fata ana fahimta kun ga ashe misaƙan ne galiba kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa wa min ayatihi Allah ramma zaka zama baki ne ka shirya to bismillah min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan na wa min ayatihi an khalaqa lakum من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة نعم إن في ذلك لآيات fi wa min ayatihi Allah ce daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke alkauniya wanda suke tabbatar da cewa Allah shine mahaliccin komai da kowa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halatta muku mata yanku daga jikinku litaskunu ilaiha don ku samu natsuwa zuwa gare su saboda mace an halicce ta ne dan namiji ya samu natsuwa da ita duk matar da ta je gidan aure ba ta samar da natsuwa ga mijinta ba ta saba ma asalin ɗabi'ar halittarta kin saba masa kin sauka daga kan hanya halittar dole ne ki je gidan miji da tunanin ki samar masa da natsuwa Allah ce a taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya a tsakaninku ƙauna da tausayin juna kin kuna soyayya da fararen kafafu idan ba ke ba sai rijiya in ba kai ba sai bokiti sai a wayi gari duka baki ya riga ya zuya miyan kuka sai ya zama to cewa an koma ana haƙuri ana tausayi da juna an fahimta sun ana sha'awan ba babu sha'awa sun ana ganin ana kusantar juna an daina kusantar juna ba a haka haka dai ana zama ne da kokarin tarbiyyantar da 'ya'ya ya mu a samu a mutu da imani a shiga gidan aljanna to haka Allah ya tsara yin haka kuma ayoyi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala don mai cincin mu azantu. ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ya tsara sauraka aure mai nasara shine auren da ake samun natsuwa a cikinsa ga ma'aurata gaba daya wanda ake gina gida akan tausayi wanda kuma a cikinsa akwai alkhairai masu albarka amma gaba na farko da zan fara da shi shi ne shin menene aure mai nasara wani aure ne mai nasara an gane ko aure ne na tara ba wai auren da aka samu wani katon gida aka sa amarya a ciki ba ba auren da aka samu wata da yan mota mai numfashi aka sa amarya tana yawo a ciki ba ba auren da aka je aka siyo kayayyaki na ɗaki aka zuba kayayyaki na alatu gado da kujeru kayan azo a gani da kayan karas aka zuzzuba a wannan gida ba shi bane aure wanda yake na jiki ba shi bane azzawajul lazim an gane ko duka wannan ba su bane aure wanda yake annaje shine auren da ya tattara waɗannan sifofi wato gida wanda ya zamanto an gina shi akan girmamawa na taimakekeniya tsakanin miji da mata ma'ana miji na girmama matarsa girmamawa na gaske mata tana girmama mijinta girmamawa na gaske tana ganin kimarsa tana ganin darajarsa tana ganin ba za ta iya yin wani abu a gaban shi ba dan kada ya ganta kimar ta zube a gabansa yana jin akwai abin da ba zai iya yi a gabanta ba ko ta ji dan kada ta da darajarsa ta zube ainihin wato idanunta gida wanda yake akwai rahama a cikinsa a lokacin da aka samu kuskure lokacin da mata ta kuskure ta samu tube a matsayin ta na 'yar adam ajiza wanda za ta iya yin ba daidai ba wannan mijin ya kalle ta da rahama da tausayi ba hantara ba zagi ba dan ubanki ba shegiya yar iska ba baki da hankali ba tsinanniya ba ke wata iriyar jaka ce ba abubuwa na zagi babu akwai tausayi a ciki zai kalle ta da tausasawa haka a lokacin da mijin nan ya kuskure matan nan babu zagi ba cin mutunci za ta kalli mijinta da tausasawa da kallon cewa wannan mijin dan adam ne shi ne ke yin kuskure ba mala'ika ba ne gida ne wanda ya zamanto a cikinsa akwai haƙuri a lokacin da tsanani ya faru an waye gari ba cin yau ba na gobe babu wani abu sai da kar ake samu a sa a bakin talati za ta yi haƙuri ta zauna a wannan gida an waye gari ta yi wani abun kuskure a matsayinta na 'yar adam zai yi haƙuri da ita ya aure ta yana sa ran ya same ta ɗari bisa ɗari amma kuma zai zo ya same ta fiffin cikin ɗari sai ya haƙuri da arba'in nan ita ma sai ta haƙuri da abin da ta samu domin babu wani ɗa namiji ko mace a duniyan nan wanda take ɗari bisa ɗari babu wannan a sahabbai ba a samu ba to ba na jin a wannan zamanin namu na ta st century za a samu ko da ko a rigasa ne ƙasa mai tsarki za a samu za a samu saboda haka ashe tun daga ranar farko ce amarya ki san cewa mijinki ba ɗari bisa ɗari yake ba kai ma ango ka san cewa matarka ba ɗari bisa ɗari take ba za ta iya kuskure za ta iya daidai a lokacin da ta yi daidai ka gode mata ka yaba mata lokacin da ta yi kuskure kuma ka yafe mata ka kawo da kai lokacin da ya daidai ke ma gode masa ki yaba mata lokacin da ya ba daidai ba ki kawo da kai a kuma cewa an tunkari gaba kar a kallon baya ya zamanto gida ne wanda ya zamanto an gina shi akan ya wajen yi wa Allah da yin kalloli da daddare yin ainihin wato azumi na nafin ziyara a gidajen yan uwa da dangi wato ziyara zuwa asibitoci don gaida marasa lafiya getta ma wanda ya kuskure a waje cikin makota ko da ba makota ba duk wanda aka gansa ya zama an taimaka wa juna wajen yin wannan taimaka maka kai wa Allah da'a ta kusanci ubangiji ya taimaka miki kema akan wannan kema ki taimaka masa akan wannan gida wanda ya zamanto cewa ma'abota cikinsa suna jin suna cikin aminci aminci yadda Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kaji cewa mijin nan wani tufafi ne a gare ta wanda ya rufa mata asiri wanda ya sitirce mata al'aurarta wanda yake bango ne a gare ta wanda za ta dafa a lokacin da take shirin faduwa ta ɗauka cewa shine ubanta shine uwarta shine kawarta shine wanda shine kaninta shine komai nata haka shi ma yaji wannan matar ita ce uwarta, ita ce ubanta, ita ce aminiyarta, ita ce abokin shawararsa ita ce komai ɗinsa ya zama lokacin da yake cikin farin ciki ita ce macen farko da za ta fara sani kan ta ya murna a lokacin da yake aka san haka ma ita ce ta farko da za ta sani haka ita ma lokacin da ta samu kanta irin wannan yanayi domin mata ana shawara da su ba kamar yadda wasu ke tsammanin mata ba a shawara da su ba wannan kuskure ne mata ana shawara da su mata ana tambayan su ana jin ra'ayinsu suna faɗi ana ji suna hanawa ana hannuwa suna umarni ana bi yawa mata suna da kima suna da daraja wanda addinin musulunci ya ba su fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama ma ra'aytu na qisatu aqlin wa dinin ai ba wai wannan maganar suka bane ga mata yabo ne annabi yace ban taba ganin masu raunin addini da raunin hankali ba aghlaba li lubbin minhunna wanda suke rinjaya mai hankali da wayo wato namiji kenan sama da mace ana an yi mace ne Sau da haka ana neman shawararsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi shawara da rana asma ta ba su shawara kuma ya ɗauki shawarar akwai abu da nake so ku fahimta jama'a a wannan gaba mata da kuke kallo da maza iri uku ne mana maza iri uku ne kamar yadda mata ba iri uku ne duka kowane ɗaya ɗan uwan ɗaya ne akwai mata uwa ɗanyanta mata ce ke kina da miji amma kina matsayin uwa ne a wurin shi yadda za ki rika mu'amalantarsa an fahimta kenan shi abunki kamar ɗa ne ki ne babba mai wayo amma bebi ne a shi za ki ba shi umarni za kuma ki hana shi shi ma yana jin umarninki yana haruwa da haruwarki har ma yana jin haiba a idanunsa naki an fahimta yana tsare miki darajar ke na tsare miki mata kamar yadda annabi ya rayuwa da nana khadija ta yi zama da shi a matsayin uwa ne shi manzon allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ne a wurinta ba don ta haife shi ba to idan miji ya gano wannan tare da matar da yake zaune da ita mace ta gano wannan matsayin mijinta a wurinta to za su zauna lafiya za ta mai mu'amala irin wannan mu'amala ta uwa da ɗa haka za ta yi shi ma zai mu'amalance ta mu'amala ta uwa da ɗa za ku ga auren yayi nasara iri na biyu shine akwai mata ƙawa mata ce amma ƙawa kenan mijinki ne kuma abokinki ne za ki mu'amalance shi irin yadda kike mu'amalar kawaki za ku sirri za ku dariya za ki tafa da shi za ki zo kina jin tusa ki furfur da tusa a gaban shi ba zai ji haushi ba har jima shi ma ya karkata ya furfudo tusa shi waccan uwa ce kina jin nauyin ki tusa a gaban mahaifiyarki ko a gaban babanki ba za ki tusa a gaban mijinki ba saboda kina ganin danki shi kuma yana ganin ke uwarsa ce amma tsawon ba sai ki kusa ce murtisi ko ba haka bane kin gani yayi tusa ki ce in tumbuka an ba idan ta yi nata kuma sai ke ta sunan wani gari wai shi ha ko yi shiru ga balan zan fara gungudu to Allah ya kyauta ki so da ta kawace wannan kuma cikin har yanzu gidan manzon Allah ne akwai shi kamar shi annabi din sallallahu alaihi wasallama da ita na asma haka suka zauna mu'amala ci juna an gane ko kamar ko haka su to haka akwai kuma mata ɗiya ita wannan yaci a wurin wurinka su saura ka mijin nan kina sa a matsayin uba ne a gare ki Baban ki ce kuma yarsa ce to dole yanzu akwai bukatun ya ji tausayin ki tausayin da uba ke ji na yarsa irin yadda annabi ya mu'amalanci na na Aisha Allah ya kara mata yadda to idan magidanta suka gano wannan to za ku ga an zauna lafiya amma kun san inda matsalar take za a yi aure ne tsakanin miji da mata wannan miji da matar irin mu'amalar su da matsayin irin mu'amalar annabi da nana kadi da ma'ana mata ce uwa sai shi kuma ya rika mu'amala irin na annabi da nana aisha yana daukar ta yaki wallahi an samu matsala auren ba zai je ko ina ba auren ba zai samu ba zai je ko ina ba kamar mota ce bature ya yi ke ce a sa mata fetur sai kuka sa mata kunin zaki za ta tafiya to haka abin yake za a rika tafiya ne ana tangal-tangal babu inda zai je ana iya samun miji ya zauna a gida ma'aurata a wani gida ɗan ƙarami wanda babu wani girma a cikinsa ba komai ba ne ra'ana to akwai a cikinsa amma wallahi wannan gidan yadda kika san suna cikin gidan aljanna saboda tsananin farin ciki da sa'adar da ke cikin wannan gida ina fata ana fahimta ana iya samun miji kuma ya ɗauki matar ta ke ta ƙaton gida aljannar duniya amma wallahi yadda kusan tana cikin jahannama saboda tsabar bala'i da tashin hankalin da ke cikin wannan gida bakin cikin yau daban na gobe daban na safa daban na rana daban haka take kwana take tashi cikin zulumi Mata ta lalace ta kone ta kanjame ta bushe ta yankwane alhalin tana da kuzarinta da kumari aka kai ta gidan miji amma gaba ɗaya sai ta lalace saboda tsabar bala'i da tashin hankalin da take ciki har ciwon zuciya ya kama ta mata nawa kuke zaune lafiya hankalin su kwance amma sakamakon mazajen su depression ya kama su wallahi malam ki je masallaci ki je nan asibitin malam bala zai gida zaki ga irin adadin matan da suke zuwa karban magani kuma wallahi saboda mazajen su ne depression ya kama su akwai da yawa haka wal aksu sahih akwai matan da suke samun mazan tashin hankali da musiba da bala'i bari ya muku ma mafi yawa daga cikin mazan da suke mutuwa a yanzu wallahi bincike ya tabbatar da tashin hankalin matan da ke kashe su ba wai mutuwa bane tsakani da Allah tashin hankali sa musu mutuwar zuciya ce saboda galibi nan abin da likitoci suke cewa mutane da yawa da are medically dead medically we are dead gawa ce take tafiya take yawo a ban amma a likitance a likitance tuni mutane sun da mutuwa saboda zuciyar ta daɗe akwai cutar ta gaba cinyewa shi ne kawai sai ga mutum abu kaɗan aira cikin da sai a ce wani ya faɗi ko ya tashi ya ji rabin jikinsa ya canje saboda tana kunta masa baƙin ciki da damuwa ko ita a ce ta tashi ta kasa miki a kafa ta ta shanye rabin jikinta ya shanye saboda kunsa mata baƙin ciki da damuwa da mijin yake yi duk ba a haka yake saboda haka lalle mu kiyaye mu kula da wannan abu na biyu dalilan da ke kawo albarka a cikin aure abu na farko da ke sa aure albarka yan uwa shine wato ikhtiyaru zawji aw zawjati ala asasin din Zaban miji ko zaban mata a bisa mizanin addini mizani na addini ya zama shine ma'auni ba kuɗi ba ba mota ba ba matsayi ba ba kyau ba a'a addini da zama an gina shi akan addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mai aure namiji shawara in zai aure yace alayka bi zati din lalle ka auri ma'abociya addini idan ka auri ma'abociya addini hannunka ma'ana kwalliya za ka biya kudin sabulu tari ba iya da haka annabi ya ce haka da ya kalle ki ke a matsayin ki na mace sai ke ma ya baki shawara ya ce in za ki aure ki aure mai addini yace za a kummantar zauna dinahu wa ba khuluquhu fazawwijuhu wanda ya yadda zai yi aure a cikin ku ko ta yadda amma wanda ya zo neman auren nata ga su ke ni daura shi menene mizanin da zaki daura shi kenan ne addinin nan da ɗabi'u annabi ce idan wanda ya zo neman auren kuka yadda da addinin sa da ɗabi'unsa to ku aure shi ba mai mota ba mai gida ba ba mai kaza ba ba mai kaza ba waɗancan kamaliyat ne in sun samu alhamdulillah nurun ala nur amma abu na farko da ake kallo shine addini menene wannan addinin ilimi saboda alaman ya ce ta haddace alqur'ani a karatu saboda ta yi diploma ko ta yi digiri ta yi islamic studies masters gare ta ko phd shine a addini shine mace ko namijin da yake bin dokokin addini addini ya ce zo ka tsaya nan ya tsaya addini ya ce zo can ka je karki taka wancan ta tsaya ina fata ana fahimta ana bin dokoki na shari'a za ta tsaya za ta bi doka sau da kafa ba tare da sassawa mu dokar Allah wanda ita ce mai addini amma idan ka zo kana neman aure sai ka ce kai a haram ya kake so mai haddan alqur'ani izibi sittin mai yin na ɗaya a musabaka za ta zo gidanka wallahi ta ajiye qur'anin ta dandana maka kuda karatun daban addinin kuma daban haka a cikin mazan za ki zo ki ce ke a ran ma kike so mai karatun qur'ani mai ilimi mai gemu kafu bakwai wanda ake kalan mai kizo amma yanzu wallahi ya ajiye musu addinin ya rika gana miki azaba addinin daban karatun daban akwai wata da suke mun mala we are so disappointed ya aka yi ai mun aure wani wallahi malam mun kyauta mai zato mun dauka mai malami ne malami ne fa saboda muna magana ne akan addini tace malami ne yana ladanci a angosu yana kiran sallah a masallaci yana limanci ya sa musafaka wa yana cin musafaka na ce to aikin da kuka fado, wannan ba shi bane ko abin da kuka kalla kuke kallon shi ne addini ba shi bane addini addini daban ilimi kuma daban cin musabaka ma daban duk ba shi bane saboda addini wanda zai zama to yana jayuwa zuwa ga mene ainihin wato dokoki na addinin yana ainihin wato gunta sau da kafa in an ce ya tsaya zai tsaya in an ce ya tafi zai tafi domin na farko da kun zan nan da aka gina neman aure akan shi zai kare za a wayi gari an zama mummuna ko kuma da can da bata tsufa ba amma sai ta ƙone ta yankwace ko rashin lafiya ya same ta ta zama to mummuna titirna saboda an gina santa akan wannan can sai ku ga an daina santa sannan idan akan kuɗi ne kuɗin zai kare za a wayi gari an zama an talauci ko titi ko ba ka bane idan aka yi wannan ya zama shi ne ma'aunin da aka yi auren wallahi za a waye gari babu ko sisi Allah da mu saraka duk abin da aka gina shi ba akan addini ba za a wayi gari wannan abin ya gau amma kuma addini shi yana nan so wanda ya gina aurensa akan addini sai ku ga auren yayi albarka yayi lokaci mai tsawo shekara da shekaru duk abin da ake yi addini shine ne wannan aure ba zai duke ka ba ba zai zalunce ka ba ba zai ci mutuncin ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mu'mini wallahi baya charan mu'mina bai kyartarta mana ya hantare ta ya kore ta ya soke ta gaba daya idan ya soke ta a wasu ɗabi'u to zai yaba mata a wasu ɗabi'u zai ce matan nan ba ta jin magana ta kai ainihin wato taurin kai amma kuma zai yaba mata ya ce amma dai gaskiya fa ta iya girki girkin ta in na ci shi kullum yana hango shi yake ko da ta soki can da ya yabi nan gurin ya yabi nan gurin wannan ne na gaske kenan ba zai zo ya kwambe min ya soke ce gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ba ta komai ba ba ta iya komai ba ba ta kwalliya kaza ma ce ba ta iya magana ba ba ta da haƙuri mafaɗaciya ce duk ba zai yi wannan ba in ya soki nan insha Allah ne ya wuce in dai mu gaske ne an gane ko wani bawan Allah ya aura wata baiwar Allah wannan baiwar Allah Kala kace, ba ta komai 'yan talakawa ce a wani abu take da shi ba suna zaune amma shi yana da rufin asiri da kuma kyawun jikinsa kyakkyawa ne san kowa ɗin wanda bai samu sai aka zo ake cewa kai ne ka kake a wurin kake tsawar wannan ga 'yan mata kyawawa na shiga gaban mota wanda suke son ka kai kuma ka je da kai kana auren wannan da ko dace ba ku yi ba ba ku dace da ita ba eh wallahi kawai sai ba su amsa ya ce musu ni ba ni da wani abu a raina ina neman mata ne wacce take duk lokacin da na shigo cikin gida za ta tunatar da ni Allah ba wai kyakkyawa ba wanda ba san Allah ba matar da in na shigo gida za ta tunatar da ni Allah wacce idan ne fushi za ta kwantar min da hankali ta lallashe ni ko ita ta laifin za ta yi ƙoƙarin lallashi za ta bani haƙuri ha idan an ba ta murrai a waje ne za ta lallashe ni ta samun farin ciki wannan ai ita ce mace dama haka annabi ya ce allati tasurruhu idan nazar ita ce wacce idan mijinta ya kalle ta za ta faranta masa rai ba wanda wai a take da kyan fuska da hoda da barka kuma ba a'a amma kuma ɗabi'unta ba su da kyan gani Allah ta'ala ya kare mu bayan wani lokaci da auren wannan bawan Allah da wannan mata wallahi sai da gidansu ya zama mafi daɗin gida a doron ƙasa a wannan lokacin a unguwarsu Ya'yansu mutanen kirki suka zama to mahaddata alqur'ani saboda wannan saboda an samu mai addini an aura ba an bi kyakkyawa ba akwai wanda ya rubuto takarda yana ba da labarin aurensa ya ce malam na yi bincike gida daban-daban na nemi aure wallahi na nemi 'yan mata sun fi ashirin amma ban samu wacce nake so ba ina neman kyakkyawa ne ta shiga gaban mota san kowa kin wanda bai samu ba ya a ƙarshe na faɗa gudu gida na a wani wata mahaifina da ya ganta shi da kansa sai da ya gaba sai ba kamar yana goyon bayan cewa wannan ba ta da kyan da ni nake so so da ni dan gata ne abinda da nake so shi ake mu ya amma haka ne auren nan aka ɗaura aure sai na sa a zuciya ta zan ɗan yi haƙuri ɗan kadan na kwanaki sai in sake ta in ƙauro wata ko kuma in battan in ƙaro wata dan zan yi auren ko da mata hudu ne Ya ce a haka ne ya ce muka zauna ɗan wannan fatarar na yan watanni in yi haƙuri da ita ya ce wallahi sai na samun baiwar allah nan mace ce ƙalitatun ta'ibatun aridatun mai tsoron allah wallahi sai na ji ina kaunar ta sama da komai a rayuwata wannan tsoron Allah naka da ibadan ta ya tsaya maka munin da take da shi da ya fiye mu wannan matar da nake mafarki ta shiga gaban kun ga haka ake shi yasa ki ji tsoron Allah a gidan auren ki ki zaman to mai tsoron Allah wannan abun ko ki wani abu yayi wallahi mutanen gari sai an taru wallahi an tsaya a bayan ki ana neman miki hakkin ki a wajen mijinki saboda an san ke Allah ce mai tsoron Allah amma idan dama ke muguwa tince shegiya can azzalima ta a mai zuwa wurin boku ya can yadda duniya ta la ilaha illallah to wallahi idan mijinki ya rabu da ke ko yana zalunta ki za a ce ka kusa wallahi ya rabu da kwallon mangwaro ya huta da guda ko ba haka za a faɗa ba amma kin zama ta kirki ya za a yi haka ya yi a ce a kyale iyayensa ba za su bar shi ba abokansa ba za su bar shi ba jama'a gari ma ba za su bar shi ba kowa ma ba zai bar shi ba har Allah ma ba zai shafe shi ba sai an kwata miki haƙi kai na na hafsa bintu umar annabi ya taɓa sakin ta ba kuma ku sani ba da ya sake ta ya aka yi ai umarni ne tun daga sama mala'ika ya sako ya ce maza maza maza inna Allah ya amurka an zai yi hafsa Allah na baka umarni maza maza ka mai da hafsa li'annaha sawwamatun qawwama wa annaha zawjatuka fil janna ce saboda mace ce mai yawan azumi mai yawan nafin dini kuma ma ka ce a aljanna saboda haka ba irin su ake saki ba maza ka mai da ita kuma ya mai da ashe nagarta ke tsayawa mace a cikin gidan aurenta ba rashin mutunci ba ba ta da hankalin miji ba wallahi ba abin da zai ina na muku wallahi bari in gaya muku idan ba ku rika sawa mazajen ku farin ciki a cikin zukatan su ba wallahi wallahi kuna ji kuna kallo za ku dauki nauyi na kisan kai da kan kuka dauki wannan kisan kan ma'ana kun kuka shi mazajen ku da kanku wallahi kun ji na rantse mu mafiya yawan magidanta ba su da lafiya mafiya yawan mazaje suna fama da ciwon zuciya suna fama da damuwa ake kwana ake tashi mazaje kwanciya suke suna tunanin me za a ci a gidansu gobe da safe ya za a yi biya wa yayansu kudin makaranta ya za a yi biya kudin haya ya za a yi ya za a yi ya za a yi ya za a yi da wannan zai kwana kina kwanci a gefensa wallahi kina tsammanin mijin kina bacci amma baya bacci a cikin dare bai fiye samu minti talatin ko awa ɗaya ba sa galibi ya tafi akan tunanin yadda za a yi kare miki mutunci kuma yadda sabon ki tashi kun kama masa bakin ciki yana magana da ke kina ɗore fuska yana magana da ke kina tsaki ba ki tsaya wata saurari me yake fara miki yana magana kina juya baya kina tafiya wallahi mata ku gyara ku gyara mu'amalan ku da mazajen ku idan ba haka ba kuna ji kuna kallo wallahi mazajen za su mutu bakin cikin ku ne kuma zai kashe su kuma za su mutu kuma za ku ga to zawarawa sannan za a bukku da 'ya'ya babu kuma wanda zai taimaka muku wallahi za ki samu kanki kina fara? za ki samu kanki sai kin yi roƙon abin da za ki ci za ki samu kanki tufafin da za ki sa wallahi sai ya gagare ki hijabin da za ki sa ki fita makwata ya gagare ki za ki samu kanki kina sa tufafi mai kyau da mutunci wallahi sai kin koma kina yawo da gidajen da fashi a jiki saboda kin zalunci mijin saboda ba ki da gaskiya saboda kin kuntuka masa bukin ciki rayuwar nan guda wata take wannan shine mabda na aure kai wannan sakana din ayar da alarin ma ya karanta mana ita ce asali shi sa na ce idan kika je gidan miji ba ko ni na faɗa ba haka malamai suka ce ba ki samar wa mijin gida da zuwa wala kin kauce wa ɗabi'ar halittar gida Allah ne na daga cikin hikima ta halittar gida ɗabi'ar ki a matsayin ki na mace samar wa mijin gida zuwa eh litaskunu ilaiha wannan sakana din annafsiya ana samunsa ta hanyar faranta wa miji rai ta hanyar yi masa magana mai daɗi ta hanyar daɗa da zance ta hanyar zaba da tantancewa da tankaɗewa da rairaye irin maganar da za ki faɗa wa mutum ba duk abin da ya fito ba su shaɓa masa ba magana nawa bakar magana take rubuta gidaje ta za shi gaba ɗaya ya lalace gidan saboda magana ɗaya can da mutum ba lissafi. sannan kalma mai daɗi nawa take barin gida ya zauna ya tsawon shekaru albarka ya yaɗu a cikinsa saboda kalma kawai duka Allah madaukin sarki ya shirya da mu abu na biyu da yake sa gida ya zama mai albarka wato shine anniyatu salihah fi zawaj wato niyya ta kwarai a lokacin da kika tashi zaki aure ya zama kina da kyakkyawan niyya aiki ce zan yi aure don saboda wani dalili daban a'a niyyar ki ta zamanto ta kwarai ne an gane ko niyyar ki ta kware ne ki tsare kanki daga zina lalle ina so in yi aure saboda ina ina buƙatar abokin rayuwa wanda zai tsare min mutunci na wanda zan koma zuwa gare shi a lokacin da sha'awa ta ta motsa a lokacin da nake buƙatar ainihin wato qada'ul wadar a matsayina ta mace da Allah ya sanya gari da sha'awa a jikina ba zan ba hanya ta saban Allah ba ki ce ba ki tare da irin matan da suke zuwa suna karuwanci ba kya tare da matan da suke zuwa suna yin ainihin wato wato abin akwai bakan wallahi wata magana ba ta faduwa ma. a nan an da ba ta take da mu ba matan aure 'yan mata zawarawa an fahimta zawarawan nan wanda saki aka yi koko mutuwa mijin ya yi ya basu wallahi suna zinace zinace suna karuwanci kuma matanmu ne waɗanda ke ɗauke da suna hafsa aisha khadija maimuna wallahi su suke irin waɗannan da lambobin wayarsu da hotunansu in kwastoma ya zo za a ɗiga waya a kira su kuma su taho duk wanda aka zaba za ta zo wata za ta zo ma da ta na aure tana gidan aurenta wallahi da ɗan da zai ba haka za ta je ta zinan nan ta yi lalata amma ustaz ya haka wai da ma ba mu hadana cewa <laughs> to ku dai ku kalla gama lokaci yayi aka ce ina da gabobin da zan yi magana a kai da yawa ko da rage ya rage bayanai in tafi da a gudu haka wal fauru da gaggautawa wallahi gashi hana lokaci ni ga har yanzu kaman yadda ka sa a mukaddima nake to bari yi sauri a to an shine kadan mai albarka wannan auren ya ta ne so nake illale in more kwarai da gaske Allah shirye da mu sauraka idan ya zamanto an yi aure da niyya ta kwarai da rintse gannai ya zama ba za ki rika kalle kalle ba ki kalle mijin wancan ki kalle mijin wancan da kallo na sha'awa da kuma gina gida na musulunci to Allah zai taimake ki Allah zai ne Allah zai taimake ki waɗansu mutane sukan yi aure dan riya a ce ai tunda wata ta yi nima wallahi sai na yi ba dai aure bane sai ga ana kirga ma wata aurenta kuma in ji auren bai zama saboda ai ta yi auren ne ba dan Allah ba ina fata ana fahimta wallahi akwai matar da ta kawo min karan mijinta yayi aure amma ita ba auren ne matsala ba ta ce matan da zai aura mata ne ta ce shi ne mijinta na goma sha bakwai yanzu auren ta goma sha shida yanzu shi ne na goma sha bakwai ku kalla ba kuma ya je fara sannan akwai matsalai ba ma auren ba duka akwai ba kuma ƴaƴa kowa da baban shi a garin nan aka yi ba wai auren wuri ba to kun ga matsala ne wannan akwai matar da ita labarin ta ake bani ita kuma ƴaƴanta takwas kuma kowa uban shi daban ba ce ba a samun matsala ba a gidan aure amma mu rika yin haƙuri da ba asalin abin da ke bata abin shine wannan niyyar ita take lalacewa tun lokacin da za a yi aure. sai ku ga zaman to cewa albarkar ta kafi an gane ko abu na uku da ke sa aure albarka shine taqwallahi azza wa jalla bil mai tsoron Allah a cikin gida ya zama kin gina gidanki akan tsoron Allah idan ya zaman to miji ya yi zaman to cewa ya ji tsoron Allah akan matarsa mace ita ma ta ji tsoron Allah akan mijinta wallahi Allah madaukakin sarki zai sa rahama ta sauka a wannan gida an fahimta zai zama to gidan nan babu zalunci babu cin amana babu zagi a cikinsa babu wulaƙanci babu yanke zumunci wasu maza mazaje yanzu suna hana matansu zumunci mace a aure ta a ce ba za ta gida ba ba zuwa biki ba zuwa suna an fahimta ba ainihin wato zuwa gaida mara lafiya in ta kama dole dole an matsa sai ya ce ni zan kai ke tsaya kofar gida shi kake fito ina jiran ki wannan ba daidai bane haba bawan Allah ba haka ake aure ba Allah shiryar da mu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja saboda ka tsoron Allah na daga cikin dalilin albarka a cikin aure abu na hudu daga cikin abin da ke kawo albarka shine husnul khuluq wa nilil kalam wato magana mai kyau dabi'a kyakkyawa da magana mai laushi kar duk abin da ya fito bakin ki faɗa abin ki kai ma miji kada duk abin da ya zo bakin ka rika faɗa mata a rika faɗin mai kyau ta yi wani abu ne ka ce Allah ya saka miki da alkhairi ke ma ya yi abu Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa albarka ya yi kuskure ko kin yi kuskure da Allah ka yi haƙuri ka yafe min ni ma ki yafe min haka ana faɗin irin wannan kalmomi miji ya bude baki ya ce matarsa ina son ki wance ina ƙaunar ki ƙwarai da gaske ga maza mazaje yaushe wanda ku ce matan kuna son su a ramma da gaske nake mala har da kai ma na juyo ta bangaren ka kai eh ai kai nake tambaya suna na yake tambaye su yau sharabanka da ka ce wa matanka kana son su ka faɗi jiya to Allah ya maka albarka da bai faɗa jiya ba ko ya ce yau da ya mun ji kunya yanzu shi da ya faɗa ka yanzu waɗannan sun sha ya ya ya tsallaki ya sun ya zama farko kifaya eh so da kike ce wa ki kina son shi shi ma ya ce yana son ki ina fata kuna fahimta ba laifi bane kun gani haka kawai ki zo ki ga mijinki ya dace ce kai sanar da zuwa gaskiya yau ka gaji wallahi ba ta wani da gani ki share masa gumunsa da zanin ki kwarai ki dauko gefen zanin kina goge mai jiki ko ki samu wani tawul mai kyau ki dan fesa mai turare amma dan kaɗan wasu mata ba su ke fesa turare ba in turare ya yawa zai cutar da mu ne dan kaɗan kawai za ki saka wanda zai kanshin amma kika cika da ya kira sai shiga ciwon kai ya same shi wasu matan ma za su zo ce malam ina yin kwalliya amma ko kallo na bayi in ka tambaye su suna cika turare kamar za su yi wanka da shi a jikinsu ba haka ake sa turare ba zai cutar da mijin ne dan kaɗan ake wanda ba zai cutar ba kaɗan ne amfani za ki wanka ne kin yi wanka da soso da sabulu kin wanke jikinki to sai ki samu wani ruwa a gefe dan kadan sai ki diga wato drop daya na ainihin wato turaren humra misali a cikin ki kada sai ki bi jikinki da shi ki shafe kin gama da wannan bangaren da kin zo kin sa roƙon a hambatan ki kin wuce wurin da kin samu turare shot daya kakkat an wuce wurin sai ki zo kina kanshi a wuyanki a nan gurin an wuce wurin duk wurare ne da miji in ya rungume ki ko ya zo zai sumbance ki akalla zai ji daɗi ko da abu shi ne ba zai ji kina wari ba amma kin cika sai ku ga abin ya zama matsala maimakon ya kyau Allah ta'ala ya shirye da mu irin waɗannan kalmomi su rika fitowa a cikin bakunan mazaje an gane wannan ko wata mata kake cewa mijina talaka ne bai da komai amma kuma wallahi ban taɓa ganin mawadaci wanda Allah ya azurta shi da wani abin da sunan shi wadatar zuci ba irin mijina in ji ta gashi kana kai bai da komai amma akwai wadatar zuci ta ce yana shigo min gida kullum fuskarsa a sake yana shigo gida fuskarsa a sake a sake yakan ce da bakinsa a kunne na ya sha fada ya ce alhamdulillah na gode ma Allah da ya azurta ni da ke a matsayin mata ya za ta ji wannan magana jama'a ya za ta ji wannan magana to shi yasa kun ga magana mai dadi tana da amfani ke ki faɗa masa shi ma ya faɗa miki wata rana aliyu ibn abi talib Allah ya ƙara masa yadda ya zo gida wurin Nana Fatima sai ya ganta tana cin udu arak an san udu arak wato itace ne da suke asuwaki da shi kana ce masa udu arak ka sa a bakinta tana asuwaki ga asuwaki a bakinta haka yana zuwa sai ya anshi asuwakin a hannunta sai ya kalla asuwakin a gaban Nana Fatima tana kallon shi ya ce yahudul araki ya ce da ƙaddafarta da sadriha yahudul araki ala ya yahudul araki ala ta kafu yahudul araki araka ba ka ganin ni ina ganin ka wallahi babu wanda ya sha da ni ya samu daman shiga haƙoran matata a ce wani daban ba ni ba wai yau gashi ya taɓa haƙoran matata cikin bakin ta wallahi ce kai kashin mace ne Eh, ya ce lokunta min ahalin itali kataltuka ya ce wallahi da kana cikin waɗanda za a yaƙa wallahi da na ya ka saboda gangancin da kai ka shiga cikin bakin mata da me kuke tunanin za ta ji za ta ji daɗi a gabanta ce faɗin wannan ai dama ba za a yaƙi yi asuwaki ba amma dai ya faɗi maganganu masu kyau masu daɗi a cikin kundin matarsa da za ta to kun ga wannan gida ta ce wallahi gidan sai zama mai albarka tana jin daɗin mijinta ne abu atahiya yake cewa eh, eh, yake cewa eh, wa zaujatun kafin ya faɗo wannan sai yake cewa ya farkon baitinsa yake shi abu atahiya yake <laughs> wato ni na zani ba na ce wani na <laughs> zani me ya cinye abin da ya tafi ko dai ba a ma'anin alummi wani yau <laughs> eh Allah shirya da mu ina so farkon ya zo amma ya ce amma bari kamo ko inda ya zo nan har yake cewa wato wa zaujatun muti'atun نفسك فيها راضية وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية ومورد للرزق لا تعرفه الحرامية واختاره الله له حتى تكون داعية har zuwa dai ƙarshe an fahimta mana ka samu gida wanda yake mai kyau da mace wacce take mai tsoron Allah da ɗiya wacce take mai kwantar da hankalin iyayenta da wurin samun arziki da ake ciyar da iyalan wanda babu haramu a cikin sa ba ya dole bane sai kaza to wannan ya fi alkhairi khairun min al min al khairun min as-sa'ati fi zill al-qusur al-aliyya wallahi wannan ya fi alkhairi sama da rayuwa a cikin manyan manyan palace manyan manyan gidaje dan gidan ku karami one bedroom daki ɗaya kuke kwana da ke da mijinki da an shiga gagarin kwanciyar ku nan wallahi kuna cikin kwanciyar hankali ya kafofin gidan gidan sarauta amma dai shaidan bai kyauta ba baitin nan na so ya zo saboda haka wannan dai mu kiyaye Allah madaukin sarki ya shiryar da mu saboda haka abu nan biyar a gurguje shine as-sabr ala biyu yin hakuri da kurakurai da aibun da aka samu miji yana da shi kin aure miji ne da kika samu yana da aibi misali to ki hakuri da wannan aibi kai ma miji ki hakuri da aibun da ka samu ka tana da shi an gane ko abu na shida shine yin addu'a da istighfari a gidan auren ki yawaita addu'a ki yawaita istighfari Allah madaukakin sarki zai sa albarka a cikin wannan gida kuma ya kawo ainihin wato zaman lafiya a cikin shi saboda wannan addu'a ko da wani lokaci ki rika cewa Allahumma aslih baitana ko buyutana yin wannan addu'a Allahumma allif baina qulubina Allah ka hada zukatanmu da ni da mai gidana Allahumma barik lana fi baitina wa dhurriyyatina Allah ka mana albarka cikin gidanmu da zuri'an mu gabaki daya akwai abubuwa da suke kwashe albarkar ban faɗa ba ustaz Sani ni na ganin haske fa a ka abi ni bashi in dai na tsaya a nan kawai na tsaya amma ka abi ni bashi eh sai tsaya abubuwan da suke cire albarka a cikin gidan aure an gane ko to yawan shiga da waɗansu cikin al'amuran rayuwar ke da mijinki na farko kenan abu kake bari third party ta shigo abu na gaba shine muqaranan mijinki da wani kina kwatan shi da malam wani da alhaji wani da malam wani da malam wani zai bata sannan fitar da sirrin mijin wani abu ya faru tsakanin ki da shi kun yi magana ko kun yi wani aiki a ji shi a waje wannan yana rubuta gida daga sauti a gaban miji ko zagin shi ko zagin yaya miji kun bata tsakanin ki da shi amma kina zagin yara kina dan ubanka kaza kaza ku daina abu na gaba shine sakaci da talla. yana cire albarkar gidan aure an gane ko sannan abu na gaba cin amanan miji da yin karya mace makaryaciya ba ta da alkhairi ba albarka a tare da ita kware kwata mace makaryaciya kowa ta aura ba za ta taba zama lafiya ba za ta taba auren ba zai taba yin albarka ba Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu ina ganin ba zan tsaya saboda ana ta alama din na san wala Allah ya uwa ta rasu albarkacin bakin su ina addu'a Allah ya sa albarka cikin wannan aure Allah ya bada zuriya tsayi ba Allah madaukakin sarki ya sa a ce gumma da aka yi wannan aure Allah madaukakin sarki ya bada zuriya tsayi ba waɗanda suke neman mazaje ba su samu ba muna addu'a ya Allah Allah ka ba mata mazaje na ƙwarai, ya Allah ka ba su mazajen kirki matan da suke neman mata mazaje mazan da suke neman mata Allah ka ba su matan kirki Allah ka ba su matan kirki na kwarai wanda duka za su haɗu wajen aikin alkhairi da zai kai su gidan aljanna ya Allah duk gidan da ba a zaune lafiya Allah ka sa lafiya a cikin hankalinka ya Allah ka dawo da kwanciyar hankali a cikin gidajen auren mu ya Allah duk abin da yafi kaurin mu Allah ka mana maganin ka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka wannan zabe da ke tunkarar mu Allah ka ba mu zababbun shugabanni na kwarai masu tsoron Allah waɗanda za su yi mana adalci Allah ka azurta mu da mutu wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ba hadara ne ba gaskiya aka yi kuri da wani

menene yake nufi da wannan talaqul mu'allaq din jingina sakin da fitanta da yayi ya ce ka fita ne ya faɗa hakan ne dan kar ka fita ba ta tsoro ba yana nufin saki ba ba ta saku ba din haka yake ne idan ya ce yayi hakan ne dan yana nufin saki da gaske to ta saku kuma aure ya kare tunda dama can akwai guda biyu a sai aka magana ta miji kuma ya ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya menene manufarsa da jingina wannan sai yawa duk abin da ya fada da shi za a yi ba da naka kuma mata ku ji tsoron Allah ku daina ketare iyakokin da miji suke mazaje ke samu in miji ya jingina take kan ku aikata abu amma ta wurin kan ku ke ya sa ku je ku kuma a zo ana shiga cikin damuwa yanzu nan malam wallahi an turo mun tambaya za ka amsa zan maka ita ne ya ga amsa eh miji ya ce matar ta irin wannan magana ya mata saki biyu a baya wallahi tun daga jihar ta tsana ta turo tambaya ban dai ba da amsa ba sai tuna mun ake kuma jiya sai aka turo amma daga jiya zuwa an yi magana da ni an turo ko ana fitini ana bindira. ni kuma ina ta kaina ban ma na tsohon su tunna balle in gano da gane za a saka wannan tambaya mijin ya mata saki biyu da aka zo aka ce masa an gama sassa a wani wuri sai ya ce in dai kuwa matarsa ce ko ta faku sai ya ce da kuma aka zo aka tabbaya aka tabbatar da cewa matarsa ce to kuma shi ne yanzu abin yake damunka yanzu ya aka yi ya za ya za ya na cewa yi eh. in dai matarsa ne sai ya fice eh kuma ya sake ya ce to shi ko ya saka da ita ce in dai ita ce kuma sai ya bayyana ita din ce <laughs> Allah ya shaka so da aka ku daina da mazan da mata a daina gaggani a daina gagga aure ba abun wasa ba idan kana son matar ka rike ta safin bi ma'ruf idan ko ba ka son ta ka sauwaka mata Allah ya ce fa ka sauka ka sarihun bi ihsan kar ka sa kana wani jingine jingine dan matan ba su ta ke ta kawai ko ka rike abun Umar Abdullahi dan Umar dan shi Abdullahi shi Umar ɗansa wasu Abdullahi dan Umar da ya saki matarsa tana jinin haila ai kun ga saboda sakin bid'a ne da annabi ya ce a mai da ita idan ta yi tsarki wani al'adar ya zo ta yi tsarki sai ya sake ta in yana son sakin ta in zai so kuma ya rike abin shi amma kafin nan sai ta gyara halayenta sai ya rike abin shi ba akwai yi kima nan ba shi sa ba a so a yi taurin saki wallahi inda ana zan ka'idar cikin addinin musulunci wallahi ba ba da wuya aure yanzu rubutun gaya aure da wuya yanzu mafi yawan kuma auren rikin da suke mutuwa wallahi idan aka bi diddigi aka bi kwakwabi wallahi auren yana nan ba a sani ba ake zuwa a jiko a ce aure ya mutu wata ta je ta auren mutum wani mutum kawai tana da na bakon da aure a nan gara shi na mutum ma an mutu ya auro an san dama yana zama ya fara aure a kiyaye na Allah ya tsaka ma malam kai ah, kafin kira wanda ba za cigaba da abin da ya na malam ya yi karatu wanda ya kamata ce ka daga kasar da shi da ya ce lokacin amma a ce karatu ake so karshen wurin kaya shi a ɗin da zai domin jama'a ba wannan matsala ce da muna dukkan sai ɗaya ne wanda ya suka da wannan matsala ta wanda ya kasa da wani ciwon da aka yi tsara kuma da kuma na maza mu tsara komawa jiyar mu na kasa sauka Zan a tsara kasa sautawa a kan abubuwa a tsara kasa sautawa kuma a na tsara kasa sautawa kuma mata na rubutu da Allah musamman dukkan zuciyar yawanci shi ne matsala shi kina kwanan keci a kan da kama ce mu mu dan mai mu daure mu zama masu rage ayyama Allah ya fara kawo da ko wal afina idan wannan mutum dan yayi shi kuma idan sun kuma insha Allah ba shi insha Allah mun kira ita dalilin da ne kawai da taro da baya wato sumayya wa ya kuma domin su karanta mana wani abu daga cikin alkur'ani da girma ala alhamdulillahi babban shi da ko don mu ƙara samun ne zuwa, amma ka abu nan zai kira ɗaya daga cikin malaman da rubutu wannan bai Allah ba ya haɗa shi ƙur'ani dai da ruwayar hankali al'adu kawai ba zai ta haɗa da ɗan wata wato shoba al'adu da ta ce a baki ya na malu tsaya ba. Rin tako shi imamu na karfi shi ma fara da tashi da imamu ya faru ta ce nan kuma ba ta yaya ba bari ta ko su ji mata kafiru don a da kuma ta ce ba ya sa ba ta ce ka ko ta karatu kawai ba wala kuma malam ce ba ban ruwaya ko ce kira a sanan ya duba ruwaya a cikin kira ya ce wani za karatu da shi ban da yayana kuma abokina malam shafani domin da zai gabatar da wannan ruwaya da mai bayan umar za da gabatar sha a malam a farko السلام kuma muna roƙon Allah ya ta kama da tafi kuma ya yi da shi biya na yi kuma da ma da ya bayani ita tafiya ta ce ga babban malamin yi a matsayin abokiyar karatu na ce amma tun da an ce mutum zaɓa ma da lallai kamar da ma da ya bayani ta yi karatu ta haddasa alƙur'ani kuma bayan ta ce tun da ƙwar'an yana da tila'o'i daidai a guda goma akwai bakwai da suka shahara akwai guda uku wayanta in mutum na ɗan baki ne ma yake yanzu su to ta yi goma duka akwai duk ruwayoyi ko tila'o'i guda goma ƙarƙashin ta akwai wani guda ashirin ta yi tila'o'in nan guda goma kuma ta yi ruwayoyi da duka guda a shirin za mu a mata a cikin hukun da shahara da su za su kama insha Allah ruwayoyin wani guda goma za ta yi a za ta yi karatu da a ta tara ita ce guda a ba wannan za ta yi karatu da ya tara wani na farko shi ne waima guwaimu an wane guwaimu an yako abariki a gaba mata mata ma abariki a gaba ala ma za ki karatu da kira a ta tara guwaye shi rawi shi na farko shi ne guwaimu an yako wani da ɗan kwa guwai ne wawo ko to isha Allah ga ke man karatu da guwaye da kira an kira'an abu ja'far kira'an kira'an abu ah, kira'an na yaqub kira'an yaqub an wani za ke karatu da kira'an yaqub zaki ke karatu da ruwayan ruwayan a ah, kira'an nawa ne na tara ko ya ko za ta karatu da ruwayan ruwayi dan uwan rawu kira'an ya ko abu jafar na tabbata haka na tara za ta yi shi ne ya ko kira'an ya ko riwayan ruwayi ruwayi dan uwan rawu na amma da ba su viewing. إذا آتيتموهن har zuci har zuci daya fadawa atlahu ko nafsuhu fadawa atlahu ko nafsuhu to to shi ke insha Allah miki albarka Allah Allah ya sa albarka Allah

da Allah ya bada bai wani in sha Allah za mu gabatar da mai ganyani da shi na kan ce wai kura ko yaro ko bai san jiki ba ya san kuna tun da muna cewa ba da kuma muna cewa ba da kuma ba da kuma ko muna cewa ba ba saboda ya tashi daga cikin fara ya kowa ne muna jin abu da ba mu ke tattaunawa wai Allah malamai masu karantarwa waɗanda suke ɗalibai shi ne guda nawa ne ni ne da ce guda goma ya nake ƙara da to Allah ya da dace kafin nan insha Allah kamar da muka wani mai neman wannan karatun insha Allah zai shiga goge ta hoto zai yi sallama audio audio amma za ta samu zaɓe duba zai yi sallama ta wannan lamba insha Allah za a tura masa lambar ita ce ah, sufuri kawai shida uku biyu uku sufuri biyar zero eight zero six three two three zero five seven eight masallacin arzikin malik zakashi yanzu da masallacin arzikin malik ya zama kai shi masallacin eh, arzikin malik ya fi wata wata ko biyu haka abin da za mu rasa da shi wannan ah, babban malami a wannan anguwa da cewa an rubuta wasu a nan insha Allah ga amal na insha Allah zai zo kai ban tada shi wannan kai Eh, to lallai ce masu mun wani ya. maka wannan shi to a haɗa بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الله وبركاته سبحانه وتعالى لأرى من لوكتي يونا من ومن دار kasance a wani makattara ta ilaita makattara domin muhabara da ɗan'uwa wani aboki aboki na tasowa aboki na da'awa aboki na ci gaba da rayuwa amini da nake fatan idan an na wasu ne zama da mutum wanda suke gaba da ba a da'awa da shi ma kuma fatan da ke nan dama mun daidai da yi na wasiya lallai ina masu ya kaji nauyin iyali da yana kan su in ya rasu ya ce nauyin iyali su suna kan ba wannan muna zuwa mutum jiki ne ko mu rubuta kuma mun gaya wa juna muna nuna kwaɗe da zuwa mala Allah ya sarka da sarantai shi ya masu da duniya da zama da gina salafiya ya tsara masu da fiye da hikima ka tuna amfani da wannan dama domin godiya kwarai ga kwamiti مصمم مصلى الجامع محمد الحويش بكماتهم بي وتصمعين أقوى فنسوسك التائر في الجنائي أبيرك الشيخ وغاكي ما أشياء ونمع رسول لا ينصدقون بذا يمتون إن شاء الله لما ذا أمتنا سلا يبودا أكيد مي بنشي وعاصر أطاق كارنتينا فور اسمسك الشيخ ذا سمت جنيمانك فالله دي فأتا وصلاتي أنا تفتش جاي بورس مولا مبكر sauke da tarewa da sauwa Allah ya baka mutumin shan mutumin shan mutumin mutum gari Allah ya kara masa rabe da bayan Allah nan kuma da Abu Abdulrahman duka nan da kai kuma da Bukari su malam Bashir Fahim kuma malam Abu Harun da dai sauran su kuma yin agaji duka Allah ya saka muku wani alkhairi ina muku masan alkhairi ainihin wato mu mata da kuma biki Allah ta'ala ya ba ku mazaje da kirki kuma roƙon da muke a wurin shi ne wannan aure da za a yi Allah ta'ala ya sanya albarka sai an fara addu'a Allah ya sa ya zama gidan zama ne duk da aka gaya mata Allah ya sa ka ji ta roma Allah ya ba ta yi biyayya Allah ya bai wa mai ikon yi mata adalci da ita da duk sauran wanda suka samu kansu a lamari na aure Allah ta ala ya sanya albarka ina ga kowa farka ɗauke da Allah ya mai kowa da yasa lafiya a subhanahu wa ta'ala wa hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum